إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Litinin. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan namu koyi harshen Farisanci. Muna kuma dauke da shirin nan namu san dokokinmu sai kuma duniyar mu a yau. waɗannan da da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan yammacin to amma kafin nan ga shirin nan na kokon san kokun san masu saurare assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rabi'u thani na shekarar biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ayatollah amit zanjani ɗaya daga cikin manyan malaman addini a ƙasar iran ya rasu an haife shi ne dai a ƙasar iran bayan karantar da ɗalibansa masu ɗaukar ilimin addinin musulunci ya kasance kuma yana karantar da ilmomi daban-daban a jami'a da kuma makarantu na hausa a birnin zanjan banda haka ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar iran har sau biyu ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoba shekara ta 1910 harry donant wanda ya fara kawo tunani na kafa kungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu a haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayun shekara ta 1828 ya rika rubuta kanar littafai yana rabawa ga jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su rika taimakawa marasa ƙarfi daban-daban a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin yake ritsawa da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa ne a shekara ta 1864 aka can wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar geneva tsakanin kasashe goma sha shida na duniya inda daga nan ne kuma aka amince da kafa kungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan kungiya dai ta bunƙasa matuka inda tun daga wancan lokaci ta fara gudanar da ayyukanta wasu daga cikin kasashe musamman na turai suka buɗe rassa na kungiyar a cikin kasashensu su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa ƙasashen afirka da na larabawa gami da latin amurka da asiya inda ayyukan ƙungiyar daga bisani suka zama ayyukan taimako ta yadda likitoci da masana a ɓangaren kiwon lafiya suke ba da gudunmawarsu wajen taimakon jama'a a ƙarƙashin wannan ƙungiya ƙasashen musulmi sun karɓi wannan ƙungiya amma sun canza mata suna zuwa red crescent maimakon red cross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 to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanto muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran adadin falastina wanda suka yi shahada a har isra'ila sun kai dubu takwas da uku. kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta bayyana cewa ana kai kayan agaji a gaza kan iya zama laifin cin zarafin biladama afirka ta kudu ta yi kira ga dakarun majalisar ɗinkin duniya su kare fararen hula a gaza to yanzu ga cikakkun labaran hukumomin kiwon lafiya a zirin gaza sun sanar da cewa adadin mutanen da suka yi shahada a hararen ramuwar gayya na isra'ila sun kai dubu takwas uku daga cikin waɗannan adadin da akwai yara dubu uku da ɗari hudu a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza isra'ila dai ta ci gaba da lokudan wuta ba kautawa a arewacin gaza rahotanni suna cewa akalla mutane hudu sun mutu sakamakon arangamar da aka yi tsakanin falastinawa da sojojin isra'ila a yankin jenin an kuma ce an harba makamai masu linzami a cikin wani gida da kuma sansanin 'yan gudun hijira na jenin a martanin da kakakin sojin isra'ila daniel haggari ya mayar ya tabbatar da harin da aka kai ta sama a jenin inda ya ce sun kai harin ne tare da kawar da wasu mutane masu dauke da makamai to a daidai lokacin da kasashen duniya ke nuna damuwa game da halin da fararen hula ke ciki a zirin gaza sakamakon lugudan wutan da isra'ila ke yi a zirin kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc ta bayyana cewa hana kai kayan agaji na iya zama laifin cin zarafin bil'adama hana kai kayan agaji na iya zama laifi in ji mai shigar da kara na kotun ta icc karim han bayan da ya ziyarci kan iyakar rafa da ke raba masar da gaza da kuma inda ake tara tallafin ƙasa da kasa ga fararen hula falastinawa dole ne isra'ila ta tabbatar da fararen hula sun samu abinci da magunguna ba tare da bata lokaci ba in shi mr han a ranar lahadi dai fadar white house ta sanar cewa shugaba joe biden ya jaddada wa firaministan isra'ila benjamin netanyahu buƙatar gaggawa ta shigar da kayan agaji da kuma ƙara yawan kwararar kayayyakin agaji a cikin gaza a cewar ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya osha manyan motocin agaji 33 ne suka shiga gaza a ranar lahadin da ta gabata wanda shine ayari mafi girma tun na farko da ya shiga a ranar 21 ga watan oktoba kimanin manyan motoci 117 ne suka bi ta gaza tun daga wannan ranar a cewar wani rahoto da aka buga a yau litinin to a wani labarin kuma game da batun gaza afirka ta kudu ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta aika dakarun wanzar da zaman lafiya don su kare fararen hula a yankin gaza na falastinawa da aka yi wa ƙawanya daga hare-haren da isra'ila ke ci gaba da kaiwa a kan ƙungiyar hamas afirka ta kudu ta rade tana ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya a yankin inda take alakanta lamarin falastinawa da irin nata na fafatakar samun yanci daga mulkin mallakar da aka yi mata da ya kawo ƙarshe a shekarar 1994 da take yin kira kan aika dakarun wanzar da zaman lafiya afirka ta kudu ta kuma ci gaba da nuna goyon ta ga falastinawa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya ce kasarsa na son saka jari a fannin iskar gas da ma'adanai masu muhimmanci sosai a najeriya mr scholz ya faɗi hakan ne a ranar lahadi a yan wani taron manema labarai da shugaba bola ahmed tinubu a wata ziyarar kwanaki biyu da yake yi a yankin kudu da hamadar sahara ta afirka wani ne karo na uku da mr charles ke ziyarar yankin a cikin shekaru biyu shugaban kasar kenya william ruto ya bayyana shirin kasarsa na janye bukatar samun biza ga duka masu ziyara daga afirka nan da karshen wannan shekara tafiye-tafiye ba tare da biza ba a afirka sun kasance wani mahimmin bori ga tarayyar afirka tsawon shekaru goma ya zuwa shekarar 2022 celsius da gambia da benin ne kawai suka baiwa dukkan 'yan afirka damar shiga kasarsu ba tare da biza ba bisa rahoton 2022 na goyon bayan tarayyar afirka shugaba ruto ya kuma bayyana illar da ke tattare da takunkumin hana biza ga harkokin kasuwanci to jama'a karshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masararo salamun lahi alaikum da fatan kuranan lafiya tare da uwa da abokan zama. sannan har illa yau barka mu sake da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na ƙoƙarin da babban ministan birnin abuja nyeson wike yake so ya jibo wa ƙasar najeriya wani kamfani na isra'ila don ya zo ya ɗau ayyukan gudanar da tsaro a birnin abuja ministan ya furta haka ne a ranar 4 ga watan oktoba na shekarar 2023 inda ya ce yana nan yana cire wata jejeniya ta haɗaka da ƙwararrun masana tsaro isra'ila saboda inganta tsaro a birnin tarayyar abuja duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar muku da shi. amma nan da nan wata kungiya ta musulunci mai kare haƙƙin musulmi ta muslim right concern wato more a takaice ta yi ta fara taka masa birki ta ce ba ta amince da wannan ƙoƙarin ba daraktan wannan kungiya na murik farfesa isaac akintola ya kada da cewa ba za a iya amincewa da haramtacciyar kasar isra'ila ba har a ɗauki tsaro da wani sashen najeriya a danka mata saboda ta aikata kuma ta halatta munanan ayyuka na cin zarafin dan adam haka kuma ba ta girmama wasu addinai wacce kuma duk yin imani da ka'idodin ƙasa da ƙasa domin tattauna wannan batu mun yi to wani babban lauya kuma har ila yau masanin dokokin tarayyar najeriya wato barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a jalla babbar hausa don ya yi mana bayanin dalla-dalla ba jibge inda muka fara da tambayarsa to barista ministan birnin abuja mai suna nyeson wuke shine ya yi hira da 'yan jarida a kwanakin baya yana son ya samo wani kamfani daga isra'ila don ya zo ya kyautata masa tsaro a birnin abuja nigeria to barista me laka ce game da wannan bayanin na minista to na daya da mu kalli shi ta fuska ta fuska farko al'amura kamin zuwan wuce na birnin tarayya abuja ya lalace ya tabarbare abubuwa sun lalace kwarai da gaske ta yadda yake ko ina take daga karfin a ce za a ci zarafin ko kuma a ce za a sace ko kuma a ce za a yi maka idan ba mu manta ba a shekara da ta wuce rundunar da ke kare shugaban kasa wanda ake kira brigade of guard yan ta'adda sun musu kuma daga karshe har yanzu din nan ban ji labarin ko da kenkeso an hukunta akan wannan laifi ba bayan na kuma dan ma babban dan kaso wanda shine na biyu a duniya. najeriya wato gidan yari wanda yake a kuci shi ma har yanzu ban ji labarin ko kyankyaso an hukunta ba akan wannan laifi kuma shugaban kasa da kai shi an yi artabu da tawaggar shi lokacin da zai je daura shi ma ba hukunta ba to kaga tun da ya kai da shugaban kasa ma kan shi ne da wannan surke na kariya da cewa al'amuran tabarbarewar tsaro ba za su shafi shi ba to ina ga talaka wanda yake yawo da kafa shi akan hanya birnin abuja ya lalace babu koyo a kan tituna birnin abuja ya lalace ta yadda ko ina kake baka fi karfin a yi gaba da kai ba kwanan nan kuma ga sace-sace da ake daidaita cikin motoci da mutum ya shiga ko a yi hiv malaria ko kuma ba hiv naira ba ko waɗannan waɗanda ke yan da ake kira wancan su yi rugu da rayuwar mutum su garma da shi da sauran su gudu duka waɗannan abubuwa suka lalace saboda haka kamar mai magana da wuce yan yi nazari tukunna a wasu shimfiɗa wuce ya zo ya samu abuja ya zo ya samu abuja babu shugabanci babu tsari babu tsaro gaba ɗaya na biyu kuma shi da zamu la'akari da menene nauyin shugaba wani Allah kai minista ne ko kuma gwamna da shi ta kujerar babban ministan abuja kujera ce wadda take da hurumi kamar gwamna yake duk abin da ya shafi gwamna kamar ya shafe shi to idan muka la'akari da wannan za mu ga cewa karfe sashe na goma sha hudu ta sashe na biyu ya yi bayanin mafi karamin nauyi wanda yake ga hukuma shi ne tabbatar da tsaro da rubutun jin daɗin jama'a sannan kuma sashe na sha hudu sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce domin talakawa kuma na jari jama'a ake yin shugabanci wato sovereign shi belongs ba idan muka yi la'akari da waɗannan da kuma muka lura da wuce dalili na uku ya shigo da zama cewa sai ya yi aiki sai ya yi aiki idan muka yi la'akari da waɗannan abubuwa guda uku to za mu iya cewa idan angulu za ta biya maka bukata gwai da ta tafi da ta mu ma'ana idan wuce wanda yake ba namu ba dan arewa ba zai zo yayi yi abin da yake shi namu dan arewa ya kasa yi to dole ne mu bashi goyon baya ya zo ya yi wannan abu to sai dai kuma harkar diplomasi isra'ila ne tukunna isra'ila daula ce wadda take yahudawa na ikirarin tasu amma asali 1948 lokaci na ne bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya 1945 lokacin da adolf hitler ya wargaza ya kashe yahudawa miliyan shida ya tarwatsa su a duniya su kuma sai suka haɗa kansu suka je suka kori a ah, palestinawa suka yi kaka gida suka share wuri suka ɓace suka tura falastinawa gefe guda suka ɓace wurin nan ya zama mallakar su duk da yake dai a yanzu in muka ɗauki bugun birnin wato ko ka ɗauki tel aviv ko ka ɗauki jerusalem a mafi yawan rinjaya su ne ya gudawa sai na biyu musulmai sai kuma na uku kirista amma duk da haka su sun suka je suka kaka gida a nan wurin suka ɓace wurin kuma ba abin da suke yi sai zagon ƙasa akan musulmai na duniya da zagon ƙasa akan mutane waɗanda suke ba yahuda ba su suna ɗaukar kansu kamar sun fi sauran al'ummar duniya asali da tarihi da daraja a don komai ba saboda la'akari da cewa annabawa da yawa sun fito daga su to saboda haka su yahudawa abubuwa ne waɗanda suke dole a yi la'akari da duk inda aka ce maka da bai huje ba to kokari yake yi a kiran shi shine ya mamaye wurin ya musguna ma mutanen da suke ba nashi ba idan yake duk wani wanda ba ya wasu ba ba mutum ba ne ba kuma sun samu ɗaurin gindin ƙasar amerika da ƙasar faransi da ƙasar ingila waɗannan ƙasashe su ne kunguwar domin ɗaure gindin abubuwan rashin hankali da ya yahuda suke yi a duniya su diran kowa suka diran su wargaza rayuwarsu kuma su wargaza tattalin arziki shi wannan shine abubuwan da suke yi eh, eh, a tunaninsu su su ne aka yi duniya domin su saboda haka duk wani wanda ba nasu ba suna kallon shi bare ne kuma suna kallo suna da lati na su muguna mace su abin nan to illa abin shine idan aka bar su suka shigo a nan wurin to suna da haɗin kai da kiristocin najeriya wanda kuma kowa ya san zaman tsamin lemu da ake yi tsakanin kirista da musulmai a najeriya balantana shi buke wanda ya fito kusan ya yi kere wajen fahimtar cewa baya kaunar mutanen arewa ko musulmi saboda haka a nan wurin abu ne wanda yake to bari sakafa mu je nan kasan akwai wasu dokoki da aka kafa eh, tsakanin palestinu da kuma su yahudawa wanda yake duk lokacin da kafa wannan doka sai yahudawa sa kaba kawai su shure kamar wannan dokoki ne haka gwada tana guda biyu guda uku hatta masu sauraro a nan ne ko muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau na farko har sai kuma mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon babban bakon namu barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a jalla babbar hausa ta najeriya bani awal kunya da na shirya yake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin na tafe mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saruwa da ku a cikin wannan shirya na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da biyar. kamar dai da aka ji a cikin shirin da ya gabata maryam dai uwa ce ga ramin sannan kuma tana aikin jinya ne a wani babban asibiti da ke titin hafiz a cikin birnin tehran a yau sun riga sun aji magana za su haɗu da ɗan uwanta ramin domin su kai ziyara a wajen 'yar uwar mahaifiyarsu to amma bisa la'akari da cewa ramin yana da aika da dama watakila hakan ya sa ya manta da wannan alkawali wannan ne sanya 'yar uwarsa maryam ta ɗauki wayar tarho ta buga masa domin ta tana sar da shi amma ba ta same shi ba sai abokinsa muhammadu ne ya ɗauki wayar tarho inda Maryam ɗin ta bar sako gari shi cewa ya gaya masa cewa batun tafiyar su zuwa gidan ‘yar uwar mahaifiyarsu yana nan daram kamar yadda suka aji magana tun farko. To domin jin yadda hakan ta gudana baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. الو بفرمایید هلو بسم الله سلام سلام علیکم درست است؟ حکنه؟ ببخشید کلی رامین هست؟ رامین یه ننن؟ الان ینزو من فکر می کنم نی اینا تنانن دانشگاه جمعه. شما میدانید کی کسنی او بر می گردد شی دقیق دیدی من نمیدانم نی بنسنی با اما سیده ساعت دو کلپی بیو پیغام ساقو شما می دهید کی زاک بایر بله ای حتما تبس لطفا دو الله بگویید کفدی من منتظر هستم نی این اجرا من منتظرش هستم نی این اجرانسا خیابان تیتی حافظ حافظ او شی میداد ینا بایروا شما منتظرش هستید کی کنا جرانسا روبروی کلن بیمارستان اسیبیتی یاد داشت روبوتاوا یاد داشت می کنم اینا روبوتاوا سلام برسانید که ایسر ده گیسوا متشکرم نگوده To madalla, to yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana ta wayar tarho tsakanin Maryam da abokin dan uwanta Muhammadu. الو بفرمایید هلو بسم Alo, الو man Maryam مریم هلو سلام علیکم نیچه مریم سلام مریم خانم حالتان چطور است؟ علیکم السلام معلم مریم کنا لپیا متشکرم شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ دا گودیا معلم محمدو؟ حکنه؟ بله بله من محمد هستم ای ای نینه محمدو ببخشید رامین هست؟ یه حکوری رامین یه نن؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست آآ ینزو رامین بایا انن ورن اینا تنانن یه جامعه میدانید کی گردد؟ کسان لوکسن دا زی داو؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد. تکمه بن سنی با اما اینا تنانن karfe بیو زی داو. شما پیغام من را به رامین می دهید؟ کی زکا بایر دا ساکونا گرامین؟ بله حتما بفرمایید. ای تبس بسم الله لطفاً به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ دو الله که گیم رامین نی اینا سا قرپی بر اتیتن حافظ او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ شی اینانی اتیتن حافظ زکی جراشی. بله روبروی بیمارستان ای اگبان اسیبیتی من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان نی ینزنن زر روبوتا کرپی بیر تیتن حافظ اگبان اسیبیتی خیلی ممنون خدا حافظ سلام برسانید. نگوده سوسی. الله کیایی. ایسر دا گیسوا. متشکرم. خدا حافظ. نگوده. الله کیایی. To madalla, to jama'a masu saurare duka-duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ne Abdullahi Salihu da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri. Tomarila kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa oh a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma za mu kai ga shirin mana tafe san dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne dokoki suna da muhimmanci a rayuwarmu ta yau da gobe dokoki sukan kawo mana kwanciyar hankali dokoki sukan sa mu kiyaye haƙoƙin juna dokoki sukan samar da tsari na mutunta juna a lokacin da muke rayuwa irin ta zamantakewa ta cuɗanni in cuɗe ka duk rayuwar da ba doka ko babu dokoki a cikinta to za ka same ta rayuwa ce wacce take tafiya a cikin rashin tsari da danne waɗanda suke ronana to shi yasa za mu ga cewa saboda irin rayuwar da dabbobin daji suke yi ba rayuwa ce mai doka ba shi ne za ga duk wani guri da aka kasance ana rayuwa babu doka ko kuma akwai dokan ba a yin aiki da ita to sai a kwatanta su da rayuwa ta dabbobin daji saboda me to bambancin in dai akwai ma dokar amma ba a aikata ta to me bambancin da dabbobi dabbobi dama ba masu doka wannan mai karfi ne kurin zai zo danna wanda yake ba shi da karfi to yanzu abin da muke gani kenan a shirye mu na 'yan kwanakin nan muna ta bujiro da dokoki na ƙasa da kasa dokoki na ƙasa da kasa musamman da suka shafi al'amura na yaƙi mun bujiro da wasu abubuwa da suka shafi wannan yarjejeniya ta geneva dangane da al'amura na yaƙi mun karanto wasu bayanai na yarjejeniya ta ɗaya da yarjejeniya ta biyu da ta uku da ta hudu wanda muka yi magana mai tsaho akan yarjejeniya ta hudun nan da ta shafi al'amura na fararen hula ko da a lokacin yaƙi wannan dokokin na ƙasa da ƙasa ne wanda aka yarda da su a lokacin yaƙi a amfani da su to amma abin da muke ta magana a kai shine me yasa ana kallo wannan ƙasa ko kuma wannan nahiya ko waɗannan jama'u da ake kira isra'ilawa suna karya waɗannan dokoki amma kuma ƙasashen duniya sun yi shiru yanzu amerika a ƙwararra ta nuna tana goyon bayan isra'ila faransa ta nuna tana goyon bayan isra'ila haka ma wannan ƙasa ta ingila ce duk waɗannan ƙasashen turai da Jamani wato jamus duk suna goyon bayan isra'ila saboda haka ashe idan ta karya dokokin ƙasa da ƙasa ku da kuke nuna ku ne wayayyu ku ne shugababbu a duniyar nan bai kamata a ce an kirawo ta an tsiye ta an nuna mata kuskurenta na doka na karya waɗannan dokoki ba to ita kanta majalisar ɗaukin duniya yanzu mu abin da muke fahimta kamar tana so ta zama yar anshin shata kenan saboda gashi wata wanahiya wai ita isra'ila tana so ta tafi karfin dokokin duniya gaba daya ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta yi maganganu akan dokokin nan da isra'ila take kakkaryawa na ƙasa da ƙasa na al'amura da yadda suka shafi yaƙi isra'ila ta yi kunnen uwar shagu da ita kanta ainihin majalisar ɗinkin duniya ɗin amma ba mu ga an ɗauki wasu matakai ba na ladabtarwa amma ya ta tabbatar da a ce wata ƙasa ce raunana raunanniya a afirka ma musamman da yanzu kaji an ɗauki wani matsayi ko kuma a ce ƙasa ce wadda take rigima da amerika kamar irin su rashin nan da yanzu aka an ɗauki wani babban matsayi to wannan dokoki dokoki ne na ƙasa da kasa wanda duk wani mutum a yake rayuwa a duniya na ya kamata ya kusan ya kula da su ya kuma kare kansa akan cewa idan aka karya doka to ya kai ga wato ƙara ga waɗanda za su sasa wanda ya karya dokan ya dawo ya bi doka ɗin idan kuma har aka bi to ai akwai hanyoyin da za a iya kasancewa an yi magana wane ko ƙasa ce ko guri wane sun karya dokokin ƙasa da ƙasa aka kai ƙara idan ba su yi wani abu na gyara wannan dokokin ba to ai akwai abin da aka gindaya ta yadda za a ladabtar da su me yasa idan an ce a yi wannan kasashe irin su america suke yi kin wannan abu sai su wani abu ya shi beto su nuna eh, su hau kujerar naki kan al'amuran da za a yi wa isra'ila bisa waɗannan mata da yara ƙanana da take karkashewa a wannan ainihin yaƙi da suke da hamas ɗin waɗannan fararen wula menene laifinsu wannan abu ne fa wanda muna ganin sa kamar karami abu ne babba domin doka kamar yadda faɗa idan babu ita a cikin duk inda ake rayuwa to abin da zai kasance yana ci gaba da wannan tafiya a wannan nahiya rayuwa ce irin ta dabbobi ta mai ƙarfi kurin ya murkushe wannan ke ba shi da ƙarfi to abin da muke gani kenan ba ma wai kurin isra'ila tana kokari tana kai farmaki tana karkashe falasɗawa fararen hula ba ma hatta su kansu sojojin amerika sun zo wannan nahiya din sun zo da kayan yaƙi da komai akan wasu taimakawa isra'ila akan me akan wa'annan mutanen da ba wani abu ne da suna a zo a gani ba saboda allah bin doka idan mun ci abita to kada mu kasance mutane waɗanda mu za mu dinga cewa wasu su bi doka amma abu wannan doka ta shafe mu ya zo gurinmu akan mu mu bita sai kuma mu mu wannan doka ɗin to wannan ya zama shirme kenan wace irin rayuwa ce za ka kasance kai kana cewa wasu su bi doka ko kuma abi kaza yanzu ba ga dokoki suke ta kafa hujja a kai ba cewa ai a Nijar ƙasar Nijar nan wai ai a niger ma juyin mulkin da aka ya saba dokokin ita kanta ƙasar Nijar saboda dokoki sun ce kaza a cikin constitution ɗin ƙasar kundin tsarin mulkin kasar ya ce kaza wane ne ya ce kaza to mun ji idan har yin ku ko kuma jin hali da suka kawo na soja ya saba dokoki na ƙasa da ƙasa kamar inda ko kuke faɗa saboda kurin kuna ganin shi wanda aka tura din watakila ina biya muku wasu buƙatu to ina kuma ku yanzu da kuka marawa baya wa isra'ila take karkashe fararen hula yara ƙanana da mata ake ɗaukar rayukansu shi wannan al'amari ne wanda yake bai saba dokokin ƙasa da ƙasa ba ko kuma ku saboda kurin akwai maslahanku a wannan guri shine ba za ku magana a kan su daina ba sai ma ku ci za ku ƙarfafa su to idan mutane suna jin magana suna jin abin da ake cewa to amma fa mutanen nan ba wawaye ba ne saboda haka mu san waɗannan dokoki sanin su ne zai ba mu hakikanin fahimtar cewa a cikin waɗannan abubuwa da ke faruwa a wannan zamani a wannan lokaci na yakin falasɗinawa da isra'ila a wannan ne za mu tantance wane ne azzalimi wane zalunci yake yi wane ne mai karya dokokin ƙasa da ƙasa da aka yarda da su ta ɓangaren alamar da suka shafi yaƙi wane ne kuma baya karya su saboda haka kada mu ruɗu mu kasance masana akan wannan waɗannan dokoki na yaƙi a kullum abin da nake nuna mana da yake shirin namu shine mu san dokokinmu to mu san waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa sau da dama a cikin wani abu na ya kamata mu fahimta wani bayani da muka taɓa yi muna cewa za mu bujiro da dokokin allah don mu in mun san su sai mu kasance masu kiyaye su to mun yi bayani cewa banda waɗannan dokoki na Allah ta'ala a cikin wannan duniyar da muke rayuwa akwai kuma dokoki namu da muka gindawa yawa kawo kanmu domin tsara rayuwarmu to kuma ba su ci karo da dokokin addini din ba in ko haka ne to wajibi ne mu ma waɗannan dokokin mu kasance masu kare su masu ganin an ɗabbaka su masu ganin tabbas duk wanda ya yarda da cewa abin da yake yana yin shi ne bisa ɗan adamtaka to dokoki na ƙasa da ƙasa musamman dokokin da suka shafi al'amura na yaƙi dole ne a kare su yanzu akwai kotun hukunta waɗanda suke waɗanda suka aikata laifin yaƙi wannan da ake ce mata icc ɗinnan waɗannan abubuwan duk da isra'ila take yi wa falasɗina ba tun yau ba shekara wajen saba'in da wani abu amma baka taɓa jin an kai ko da mutum ɗaya gaban wannan kotun an gurfanar da shi ba domin a fi kadin abubuwan da suka aikata ko kuma ita kanta america din sojojinta sun taba zuwa yakin da aka yi na vietnam suka dasa wasu bababamai da aka hana ma yin amfani da su a lokacin yaƙi dokokin ƙasa da ƙasa dokokin yaƙi sun hana yin amfani da waɗannan makamai ɗin amma suka je suka dasa su suka yi amfani da su a gurare da ake cewa hiroshima da nagasaki aka kawo wasu annobobi ba ma annoba ɗaya ba ga al'ummar da ke rayuwa a wannan wuri to rashin bin dokoki na yaƙi yakan kawo bala'o'i da yawa waɗannan dokoki kamar yadda na gaya mana suna nan a cikin wannan ainihin yarjejeniya ta geneva da aka yi da ma wasu yarjejeniya da aka yi a lahe waɗanda ya kamata duk a yi bayani a kai a kuma lura da su domin a kiyaye waɗannan dokoki saboda idan mun san waɗannan dokoki to mu gano mu kuma fahimci waye mai karya su waye a zalimi waye kuma wanda ake zalunta za mu tsaya saboda lokaci sai a shirinmu na gaba wasu ala muhammad ali tahirin kuma mara lashir mu san dokokinmu kenan yanzu kuma za mu kai ga mu na karshe duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kuduwar haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da zai dubi ne akan halin da ake cike dangane da hare-haren wuce gona da iri da haramtaccen kasar isra'ila da ke kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza da ke palestino da kuma martanin bangarori na kasa da kasa akan wannan lamari wannan da shi ne abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin. bayan da haramtaccen kasar isra'ila ta fara kaddamar da hare-hare na kisan kiyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza bayan farmakin ramogayya da mayakan kungiyar hamas suka kaddamar a wasu sassa na palestine da isra'ilan ta mame da kashe wasu daga cikin sojojin yahudawa da zuwa yau dai ma'aikatar lafiya yankin zirin gaza ta sanar cewa adadin palestinawa da suke shahada sakamakon harin ta'addancin isra'ila tun daga ranar bakwai ga watan oktoba zuwa yau ya kai mutane dubu da biyar ciki har da kananan yara kimanin dubu uku da arba'in da kuma mata dubu da biyu ma'aikatar lafiyan ta yankin zirin gaza ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitarwa take cewa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kisan kiyashi na ƙare dangi ta hanyar kai wa iyalai falasɗinawa hare-hare na bama-bamai waɗanda aka haramta amfani da su a duniya tsananta hare-haren na yahudawan sahiyuniya yana zuwa ne banda kakakin rundunar sojin isra'ila daniel hagari ya sanar da cewa dakarunsu za su faɗaɗa ayyukansu na ƙasa tun daga ranar daren juma'a sannan kuma a daidai wannan lokacin sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka fara yin kutse da kuma kai munanan hare-hare ta sama da ƙasa da kuma ruwa akan al'ummar yankin zirin gazan babu ƙaƙƙautawa dakarun alkasam brigade rashin soji na mayakan kungiyar hamas sun san da cewa sun yi gumurzu da sojojin haramtaccen kasar isra'ila a garin bet hanun wanda ke arewa da zirin gaza da kuma gabashin sansanin 'yan gudun hijira na brej wanda ke cikin yankin gaza a lokacin da dakarun yahudawan sahiyuniyan suka nemi kutsa kai a cikin waɗannan yankuna to a ɗaya bangaren bangarori daban-daban na ƙasashen duniya da gwamnatoci suna ci gaba da mayar da martani da kuma yin kiraye-kiraye dangane da kisan kyashin da isra'ila ta ke yi wa al'ummar a yankin zirin gaza na wajibtin ɗaukar matakan da suka dace musamman ma dai ƙasashen musulmi inda shugabanni na gwamnatocin ƙasashen musulmi suke ci gaba da tuntuɓar juna akan matakan da suka rataya akan su su ɗauka dangane da wannan batu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya tattauna da shugabanni da kuma sarakuna daban-daban na kasashen larabawa akan wannan batu na baya bayanan dai shine wasa da sarkin qatar tamim bin hamad da suka tattauna batun gaza da kuma halin da ake ciki da irin matakan da suka zama wajibi akan su su dauka domin taimakawa al'ummar falastino ra'isi a yayin zantawarsa da sarkin kasar ta qatar tamim bin hamad al sani ya bayyana cewa ya zama wajibi a kan dukkanin kasashen musulmi su ɗauki matsaya guda domin kuwa yahudawan sahiyuniya suna aikata laifukan yaƙi a gaza tare da dukkanin taimako da kuma goyon bayan da suke samu daga gwamnatin amurka da wasu daga cikin kasashen turai ibrahim isi ya jaddada cewa laifukan yaƙi na baya-bayan nan wanda isra'ila take aikatawa a gaza ba su da misali wanda yake haifar da mummunan yanayi bayan kisan kiyashi da kuma yanke ruwa da wutar lantarki da kuma hana shigowa da abinci da magunguna ga al'ummar yankin shugaban na iran ya bukaci al'ummar musulmi na duniya da su ɗauki matsaya guda ɗaya akan bukatar tallafawa al'ummar falastinu da ake zalunta a nasa ɓangaren sarkin ƙasar qatar ya ce abubuwa da suke faruwa a gaza din sun tabbatar da irin bakar aniya da kuma manufofin siyasar ƙasashen yammacin duniya inda ya bayyana cewa irin matakan da kasashen turai suke ɗauka na mara baya ido rufe ga ayyukan laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa ya tabbatar da manufofin kasashen turai akan al'ummar yankin da cewa ba manufofi ba ne masu kyau alisani ya ƙara da cewa haɗin kai tsakanin kasashen yankin da na musulmi zai iya dakatar da zubar da jinin al'ummar palestino da kuma takawa isra'ila birki akan wannan laifukan yaƙi da take aikatawa inda ya nanata goyon bayan gwamnatin kasar qatar na samun cikakken 'yanci na al'ummar palestino da kuma haƙƙinsu na kare kai sannan kuma ce isra'ila ta keta dukkanin dokoki da ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa a nasa ɓangaren shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya fitar da wani bayanin sa wanda a ciki yake bayyana abin da isra'ila take yi da cewa ba kare kai bane daga hare-haren ƙungiyar gogarmar palestinawa ta hamas wannan kisan kare dangi ne take yi akan al'ummar palestino yanda shi kuma xi jinping na kasar china ya bayyana cewa ɗaukar matakai na kisan kiyashi akan fararen hula ba zai taɓa zama hujja ga isra'ila na kare kanta ba kuma abin da yake da muhimmanci shine yanzu a gaggauta dakatar da buɗe wuta domin tabbatar da cewa an tallafa wa al'ummar gaza waɗanda suke cikin mawuyacin hali da isra'ila ta jefa su shi kuwa nasa bangaren shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya bayyana cewa wannan ba shi ne karan farko da isra'ila take irin wannan kisan kiyashi ba wanda kuma ko a lokutan baya babu wani abu na a zo a gani da al'ummomin kasashen duniya suka yi kuma babban abin kunya ne a aikata irin wannan kisan kiyashi da kashe kananan yara da mata akan idan al'ummar duniya ba tare da duniya ta ce ufan ba lola da silva na brazil ya yi kakkausar suka kan abin da ya kira laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa akan al'ummar palestino inda ya bayyana cewa ɗaukar matsaya guda ɗaya ta al'ummomin duniya shine kaɗai mafita da zai dakatar da isra'ila akan wannan kisan kiyashi da take yi yayin da shugabanni na ƙasashen cuba colombia da sauran ƙasashe daban-daban a yankin latin amurka suka fitar da bayanai na yantar da Allah wadai da kakkausan murya dangane da ayyukan kisan kare dangi da Isra'ila take yi wa al'ummar yankin zirin Gaza marasa kariya. To a ɗaya ɓangaren kuma al'ummomi daban-daban suna ci gaba da bayyana nasu ra'ayoyin wanda ya fara tun daga cikin ƙasashen yammacin duniya ɗin da hakan ya haɗa da Amurka da Burtaniya, Jamus, Italiya, Spain, Holanda da dai sauransu. A birnin London na ƙasar Burtaniya dubban ɗaruran mutane ne suka fito a kan tituna a birnin suna da taken a kawo ƙarshen yaƙi da kuma ta'asar da isra'ila take tafkawa a kan yankin zirin gaza jama'a da dama suka taru a ranar asabar inda ta gabata a tsakiyar birnin london domin gudanar da gangami da kuma jerin gwano wanda ya hada da wasu manyan birane na burtaniya da suka hada da manchester da kuma glasgow mutanen birnin london su rika rera take da kuma daga alluna waɗanda suke ɗauke da rubutu mai cewa 'yanci ga falastinu a kawo ƙarshen mamayar isra'ila suna kuma rera taken cewa kada ku baiwa isra'ila makamai a daina kai hari na bamabamai a kan gaza yayin da kuma wasu suke rera taken cewa dukan mu falasɗinu ne daga kogi zuwa teku falastinu za ta samu 'yanci a baya dai sakataren harkokin cikin gida ta kasar burtaniya din ta yi kira ga shugabannin 'yan sanda da su yi la'akari da masu rai da taken palestino daga kogi zuwa teku tare da bayyana wannan take a matsayin taken da ke neman ganin an shafe isra'ila daga samuwa a wata wasiƙa wadda ta aike wa manyan jami'an 'yan sanda a ingila da wales ta yi gargaɗi na cewa daga tutar palestino ko kuma rai da take na wakar neman 'yanci ga palestinawa yana iya zama babban laifi a ƙasar burtaniya dubban jami'an 'yan sanda ne dai aka baza a ko'ina cikin birnin london da sauran birane na ƙasar burtaniya domin sanya ido a kan yadda ake gudanar da irin wannan zanga-zanga wadda ba a taba ganin irin ta ba a ƙasar burtaniya domin nuna goyon baya ga al'ummar palestino da isra'ila take zalunta wasu daga cikin masu zanga-zangar a 'yan kwanakin da suka gabata sun kutsa kai a cikin babban gini na tashar bbc da ke london inda suka yi rubuce-rubuce na la'antar siyasar hukumar bbc saboda yadda take karkata kai tsaye wajen mara baya ga manufofi na gwamnatin yahudawan isra'ila a cewar rundunar 'yan sanda ta birtaniya ana sa irin wannan zanga-zanga za ta ci gaba da bazuwa har zuwa wasu sassa na kasar da suka hada da embankment da kuma whitehall da strand da kuma westminster a ƙarshen makon da ya gabata ma kimanin mutane dubu ɗari ne suka yi irin wannan mace a babban birnin na london suna neman a kawo ƙarshen hare-haren kisan kiyashi da ta'addanci na isra'ila a kan al'ummar yankin zirin gaza tuko a can ƙasar amurka ma 'yan sanda sun kama ɗaruruwan mutane bayan wata ƙungiyar yahudawa mai suna jewish voice for peace wacce take nuna tsananin kyama ga tsatsauran ra'ayin yahudanci da kuma gudanar da zanga-zanga mafi girma a new york to jama'a masu sauraron lokacin muke da share suke ma'anar zamu ji alazamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to masu saurare da haka ne muka kawo karshen shirin shirin namu wani sabo kuma sai can da safe idan Allah ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran Thank you. Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.